من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الناس شافوا بوجه ne ya tsara ramadan wakin ta ci to ya kale da hijiriya na ji daidai da tafi gwaji da gube gabe ya august 2011 na yi darasin olici daga littafin hadwasiyatul kubra na shekul islam ibn taymiyyah قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأم رحمه الله تعالى وأما الثاني فما أنزله الله في الصور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال وأنزل, وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال غير واحد من السلف الحكمة هي السنة لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سننه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وقال حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن من قال وأما الثاني أما يبكي بمعنى هذا يا أبا تعدلت نتعلم سيجي توصل شرعيه mutiga usulun shara'i wa kwa kala da imani da sai ci da malaika da kici shi da litafi shi da funyali kiya da kadara alkhairin zangan da sharri mutiga mini usuliyar shari'a da ezula imani da sai ci ga lai dole fa sai ci baci ma sai zawa ramu ne sai ya ramu ne da gidu ke kuji ramu ne sai da kara ne ci da sabazi ne ma ẹgbà máa ń gbà dẹ́yàn ju kó kóhun tí a dọ́tun wọn nígbà tí mo látùnú tó ń ṣe yé fi mọ ẹgbù bá ti o mọ mo gẹ́gẹ́ bí àdí ni ẹ tó tí ọdún ìdè èlì ní wọn náà ẹgbà mo lórí ibi tó ti òun bá gùn yá àlẹ́fẹ́ ìrì ìbẹ̀gẹ́ bá tó ti o òun láàkóró dín da hukunci ya ce ki bai na a ta gane na ibi sai biya ku ga dadoji bai yi wani ga mai gwala gini mini usulun shari'a ko da shi wato wa an masari ne ya sace mini usulun shari'a na na dole kan dole ga daji da yi na sannan zaba wasu mawu ne na ce ci ci shi fi suwar madaniya Dasura, sura na ya ci madina nan min shara'i dinihi min shari'a shi ya addini ya ce wa ma sannahu ar-rasulu da ya natuci labi da sunna fa sallan li ummati ya umuna fa inna Allah tika Allah subhanahu anzala alaihi al yace wuce wani ta ake cin da ya ne bi sallallahu alaihi wasallam ga ya da qur'ani wani hikma kuma hikima cin da ya ne bi sallallahu alaihi wasallam ga ya sunna wa mutanna ala al mu'minina ce ma ni ma ya bai wa ya ne bi zalika bi a cikin ga wa amara zuwa da nabi ce ki ma umurni ya yi mishi ya ne bi sallallahu alaihi wasallam bi zikri zalika ga ka fanina فقال كيف نزاتنا تقام وأنزل الله عليك الكتاب كيف وديتا تشيبيا وغايا القرآن والحكمة كيف ما هكما تشيبيا وغايا السنة وعلمك ما لم تكن تعلم كيف ما إلمي لا ويين ودي ليوش وقال ke latina ga na kadiman Allah lawa ala mu'minin ke tare ka mu'mini ji iz ba'atha fihim rasula na ce ta fi ci tu da tu da ti da ana min anfusi daga tacabo ya tiyo alaihim ayatihi tuci wuce wai ba aya ya ce ci ya alkur'anu wani zaki yuzakkihim tuci wuce ma wai lali wa yi alimu humul kitaba tuci wuce ma wai ke lalita ta ce ya cewa wal hikma kuma la hikima wa ga mai sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kala ce tu lat ne ke gabe zukurna egaje fa egaje fetue ma yutla fi buyuti kunna ne na eba fi ne jona inji ani sa sallam ce ce ga da no min ayatin lahi min aya je yato wa hikma ne ne hikma ga mai sunna shekul l'islam ibn sai ya ce ci gaba shiga kala gairu wahi ne min zai ɗaza na jijjin zai nima min ya salaf da jiwa na gan alhikimatu liya sunna a gaina ya alhikimatu nan gai sunna bi an nan na zai kala islafi buyi ta zuwa jiji ɗafa e ne na jafe ba jemiya a na imijiya a nabi sallallahu alaihi wasallam wannan rabiyallahu anhunna sai su je da bayanan سوى القرآن ومجهى القرآن أنا هو سننه لا يسن جهة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يظن ما قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال على اسمتري وإني أوتيت الكتاب الكتاب لا يغير القرآن ومثله معه لمن بجوي فمبغن بيجي بجو لا يسنة وقال حسان بن عطية حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وهذا سيد شو السنة دي على يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل به القرآن كلمة ويتشع القرآن به عليه الصلاة والسلام فيعلمه إياها وشهادة يصلنا لا وعليه صلى الله عليه وسلم كما يعلمه القرآن سنوات لا القرآن وعليه صلى الله عليه وآله وسلم وعليه سورة نجيات مكانه dokuron duwa jufe jin bayani kin alaƙe ta jini ke ce bai ibada kuma jufe ke jin bayani ke bi alkiyami gaskiyu ya alkiyami a daga shakka mada bani bi ma'ana sura ya makaji dokuron duwa jufe jin bayani kin akida ko amma sura ne ya ci madina nan dokuron duwa jufe jin bayani ke shara'i'u bi ma'ana wani ke ji bayani ke sallaji azu zaka hajilo jihadi ji an yi ayi sallo an yi aji alula an yi aji taimamo an yi aji na an yi wa jiyawo an yi wa gogo da yana da yasin a gane na dokun don da ya shara yi unna jumbi da madina amma cabo maka na ta bayani da kiyo aqida e da ja la ce ta de yezo e da ja la ce ta jini de yezo e da ja jibu ta ya ce ki mugi e da ja ga jibu ta ku ti mo ga jibu ta ya sanu ga jibu ta ya jibi ma Allah subhanahu wa ta'ala ko jin ga jibu ta to na na be no wale ga na laili min na da be no na ya alquran gangan da sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta yi madiyamuni miji wa kici tudatiya kici wacce ganci masu wuce ta yi ta ci cin da yi wa alkur'anu kici wacce ma so ta hikima ma layi wa yi sunna ẹgbẹ́ ní ngọ́ ga buka ìgbà wọn a ajẹ buka ta tasakwa níbi sọlá sọlá gan ẹnjí na nà gbiná alisa a ajẹ buka ta tasakwa níbi sọlá sọlá gan ni wọn nà kina alisa yìí. a da bukata ya sako a nabi sallallahu alaihi wasallam ga Ni ne suna yi ne yana kaga ya daje je ga a game da yanzu sun ga an kana wala da ko ga da su yau shi ko kaga ya daje mu watiya a ga kiyo a ga nuwa wu har yanzu ne ko ba ci ne da wuce guji kiyo òtúgbò ní àjèlí tó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè ti dáàbò ẹ̀ta ìdẹ́gbọ́ ajínà ìwà oúnjẹ fọ́ṣìbà àmọ́dé ní ìyá àmọ́tọ́ nínú àbọ̀ ti fi oúnjẹ yìí ti yá yán oúnjẹ yìí ti náà àjínà ayé wọ́n máa sọ́ọ̀nù wọ́n máa lọ́kẹ̀tù ìdíkẹ́ ìdíná tuntun ìdíkẹ́ ìdíyẹ níta ìdíkẹ́ fún wọn àṣà ju amma har yato aga ga wuje yin ya wuje mu wasu ya wuje su yi lomi a wasu wazo amma ya zaga shi shi wajen ya sako ya nabi sallallahu alaihi wasallam in kalon wa da ke shi ya a ta ta alifiya ne wani ya ne ne ni ma'ana ta da ya zaki imani ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa ta da malon wa ciya a shawa ne ga ni mu yi wannan wàá ké dàn àlùmọ́ àníbi òní ní ìmù náà wọ́n dàn àlùmọ́ àníbi òtí ayé máa nìjú dàn náà ní ìmù náà wọ́n dàn máa gashi daga fefuke su ya yi imani jima bari lawu ya munu alaikum an hada ku ni iman ke ki ga na ji fari ke ganga wa mai wufa da ya kuma wani ke ci ba wuyi ke ci a yi majiyamu miniji wa tuci tukiya tuci wuce ba a yi sai kiya tuci wuce mawai layi ke coci mawai la alkur'ani wa umar la ilimin sunawa a shawa ne ga tishe ilimin kasan gai wajen alkur'ani da sunan gama la alimamu shafi ga kullum ilimi siwal da mujdalatun ilimin dole na ajin Alƙur'ani na shagalin wasu إلا الحديث وإلا الفقه في دين fito waje ذلك فيه وجه فهمتها fahimta ya Alƙur'ani da sunan. nga mala ibn qayyim nga al ilm qala allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ul irfani ili ni wangi nga ili ni yote siga ne diga je na sahabe jigene bene da jide ni ni nga dono وجد الإمام الذهبي قال العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة والإجماع قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نظرك للخلاف التفاهة بين قول الرسول وبين رأي الفقيه إني مسيت غانتي كان بين صحابي جبني بين زي جفتي ولا دونا إني نوجي نو نو بيو دلا دوتي بيغمان وشكا والله كوبي وباب جاهي نجي لي ويوكو يجي ولا جماعي ilimi a gabu ba da ilimi na ji amfani amma da ilimi na ji amfani a nan sai ce lafiya ga wata Allah mu da mimu ma da ruhu wala yan fahu sai da yadda bai da wa ilimi yana lakuta ma la amfani da a nan a sha ilimi da bane ji amfani da ilimi da bane lakuta ba nan ko zali galin nan sai ce lafiya ga da alkur'ani ba na waya ga gan ka mushriki shi kan don jannatin ci ga bai ya sakon sai na fari ko bi ma inda gumi na ilimi a jan sai fayin na sai ji fari da na je ilimi ne ilimi ta Allah ku gobe na soki da cikin da da ne ilimi na ga amfani ba wani ba ni idan amfani annabi sallallahu alaihi wasallam wájú tó ba tó ẹ̀tì àdúrà bó tó ẹ̀tì ní ẹ̀bà àdúrà tó ẹ̀tì ní ẹ̀bà tó ẹ̀dì ọ̀yìn tó ẹ̀tì gẹ́ǹdẹ̀ ìlú nílá ẹ̀fọ́ ìlú ní àti na di amfani ilimin ní ìlú ní dẹ́gbẹ́dẹ́ di kí àná ló di àǹfààní àwọn báyìí báyìí ta a sọ́nù gbẹ̀mọ́n àtàkà أو الرافد فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لأن دول نعلم باب وشي وبا باسمتي وبا ونجتي وبا عتجتي وبا إصاب جتي نو أقصد يا دينو غنينا زعنا وعلي كابو بين أشياء عليه صلى الله عليه وآله وسلم لنا ومثال بالنا زعنا نكي وكيدا وإن من ilmin mutum ilimin canji n'otu oge zagada wa ili ụtọ ndị ego wuti ekwuba indonesia ezagada wa ili ụtọ ndị wuti ekwuba dị na nwere nwe wagon aloji ekwuba bụ ekwuba bụ ezikọlọchọ ko ezagada wa ili ụtọ ndị ego wuti ekwuba alikiblacho indonesia wadi mmejuo ya ntaju ama ezagada wa ili ụtọ ndị ego wuti kí àjísù kí àjísù gbáàjò eji rikicin zagin na mo eji bakin zagin na mo kaji eji zagin wa mo foci mani ajiyawo foci ba sa ya dai ya wanyo mutu ya lau da waye mutu an gizo ga riga da wanne na ga na za da ma za da ita ba sa shubatan shubatan da fiyin ga ne yi fiyin da wo mushrikin ne na yi ne da amfani ba ni kuliya ilimi shi madabo wọ́n á dìgbà lè ilimu ńlá yẹn fọwọ́ sí alúlá yẹn gómìn ilì ní gbogbo ní wọ́n láti wọ́n á di àǹfààní à káwọn ọmọ kákí àjíjá yìí tí wọ́n àjíjá àná wọ́n á lágùn tó tó wọ́n yà ní misali bá ní nà àdébí bá àtọ́lẹ̀ yẹn tà á lẹ̀ mú mílẹ̀ náà sáájì ìgbà jẹ wáyé ni yẹn dé yí ẹ̀ yìí máa tẹ̀sí ní ilẹ̀ yìí àmọ́kùnrin ẹ̀gá ọkùn yìí náà zàmẹ́ bàbá mi zàmẹ́ ìdájí mi zàmẹ́ yìí mi zàmẹ́ gbogbo mi zàmẹ́ yìí lẹ́jì mi náà yẹ amma ba su da ya su haɗu ko bai dawa da wuce yin tada wani ko yin na ji amfani doro na ji amfani doro wani ga lokaci biya. ilimi luga ẹwà ga ezu dikiyo ezu wo amma ga mu ci haji wa ilimi luga wa gaji excel wa ji agwagin alimamu abu bai da alkasu ibn sallam hafizu da zaru ne hadisu ne ka kitabu imani nan zamani alima muhammad jibudan amma alima mabu bai da alkas lubnu sallam kunje ilimi hadisa amma hadisan ta mutiya da kimanin ba baba yi wato waye mu luga ta mutu kawtu su mun ta suke wuni imam muhammad ke dogon ne zai waye ilimi luga waye buɗe alƙur'ani e zai waye ilimi luga waye buɗe sunne nawa majiyana wajen alkur'ani ya biya ni nawa majiyana wajen sunna ya biya ni nawa ya jura da hadin lokaci biya lokaci na tsawa da gandan so da da cika yi mai jira da ko wale gan ezolu waili ni amara ke da waili ni na jijiya nan na je amfani a nan wani daga lokacin da ilmi salaf ala ilmi al da ibn alhamdali wa jimo bayani a wakiyar matsalar kun zai ne a salafu jo ne ga aliki na ko ebe ne je ba fi ni ni ya nabi sallallahu alaihi wa ga ya sallallahu alaihi wa alai maga la gangani ga ga ẹgbọ́nà wọ̀gá ìlọ́rọ̀wọ̀ tán àlùkùránù kọ́wọ̀ ni wọ́n máa lágbà tuntun náà ọ̀gá jìbá ìta ìgbáyé tí ó ti láti ọ̀gá àti mùsàláta yàtàlà kò jíkiri wa á ti zakata ìgájì àzàkáyà ìdẹ́gbẹ́ yàtàlà kò jíkiri àmọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ àlùkùránù gáà zuri raka guni lasari raka guni magari raka wuta isha raka guni na da kuranu kuriya ki tanna ki wannan yau sunna ko da alqur'ano ga ai kama ji wato ba fa wato ji ga wani ko wato ba fatiya wacce ba tura wacce bai lo ruku wacce bi su ba da rage ala alazim da ruku bo wacce dotu wacce bi sami Allah liman hani da rabbana wa lakal hamdu hamdan tayyiban katira mubarakan fi hadda karshe har da kan har da addu'a na da ta na da gano ne na da alqur'ani hanya sunna ni da za a sallar mutum bayani da nage a shawa a lebe da ga gina alƙura da kawai ni halagwa su kuma halagwa su ta da jin nawa ji sallar jin nawa waya kan na yi hassan afiya ga jibril alayhi salam ya ce su sunna bai a ni da za a sallar mutum nawa alkur'anu bai a nabi sallallahu alaihi wa sallam nan in ga mala man guni ni manyan ayi masu mazahibi shi zan dora mini abu ta zo a ga lagwa sun alkur'anu da sunna idza sah alhadith fa huwa mazhabi hadith ga ta zu lai mazhabi amma za mu ci diga su nobe a ga fala ni turabbi na ada da ramli ta ga alhaska fina ga fala ni turabbi na ada da ramli ala marra da kaula abi hanifa la ne ce ci ada je ji kana su su da ke ce wani ulu di kafasi ya zan do ne ga ga abu ani farje su ne ne ga na ga je ko ga ya yi mamo maza babo ga da su ne lan ki maza bai shafi'iyya nan ga ana shafi'iyyu ne maza bi shafi'iyya ne don fa'in a mutu tausiyya filin nasu an yi tashafa'u kan ga su wasiya ne mai jira ina la ya kiyo Allah ya shafi'iyyu Shekul Islam Harwi mini a na gila yo ba za a da ta ko su fa biya limamu za a da ta jimu go ko ce ga lo anna ma za a je hanbaliya ne jo fa in a mutka liga su to wasiyati lin nas an yata hanbalu wasiya ne ne zai na je Allah je maza je ziyo eh Allah je maza je hanbaliya sai tun munziri ko zai lagaje kiyar zai je ji maza je malikiya nan ga asiri min qabli da wa kullama talabtu dalilan hakaza qala maliku jama'i jina kan do ga ba dalila ga maliki do alalima kuja alimam maliku ko shafi ko abu hanifa ko ahmad bin hanbal ga tafiya bana tafiya nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda malawu ga zabi jali ga da da shi manyan sunayo adi manyan sunna jayo ta kuma lo da sunna go Allah sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam mutaji bana ga ji da so ta lafiya bana ga ji kuskure ne a ke dile tiya ke ta ke ya lada da gona annabi sallallahu alaihi wasallam yin zai ta da lafiya fa fa ba sallallahu alaihi wasallam ko da da gaji kokari da hadi da wuta je je wani lada guba na ce ji kokari da wuta ci biji zugu ma da lada ni uyo ko Allah ya samu dace قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والمنهاج وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال الكعبة ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والعبود والثمار والتجارة والذهب والفضة ومن جعلت له حيث يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومثل صيام رمضان ومثل صيام شهر رمضان ومثل حج البيت حج البيت الحرام ومثل الهدود التي حدها لهم في المناكه والمواريث والعقوبات والمبايعات ومثل السنن التي صنها لهم من الأعياد والجمعات والجماعات في المكتوبات والجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة والتراويح وما صنه له في العادات مثل المصائب والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال والأبضاء والأعراض والمنافع والأبشار وغير ذلك من الحدود والحقوق إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة كما ضل في الأمم قبلهم إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير شيخ الإسلام ابن تيمية روى هذه الشرائع شريعة نجي التي hada Allah biya da nabi na sai ci lawa nabi na na banan wa ummata wa gangani bi al'ummu jina mislu ta misaliyan almujahati ezu la yujuwa alqibla ezu la yujuwa kaaba kad nara takalluba wajika fi samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli a kika yele takalluba waje ka fi sima na wa ne bai ce da sama da bu ala kibla jibir ko ta fawali waje ka shatar al alharam ayi waje wa al alharam Wa ne ga ba u ce ci walman saki gangani da nutse ki a nutse ba wannan ba hajiji dogon ilimin manasik ilimi ya tabiya jaji gina gaskiya musulunci wa ilimi ti não yi complicate ne nime mini ilimi wuce yau ilimi ya gunda ba ilimi ya farayi dole ko ne baki mini ilimi na jike complicate na ilimi almanafi ku ilimi aji ya tashi mini ilimi na rike komplike shi addini musulunci wani ilimi ya al'akudi ya ci wasu ya saki ilimi ya ce mine ba kunci ba na da ilimi ya siyasa ya gwada ilimi wani jini da alkira sai nan ya alkira su da musulunci ne eh e, ilimi wani jini bai so kuma ba ma wake we? eh wa kaye ilimi wani jin ya kira fenan ilimi wani da gina kuke su yau niki mini ilimi na ke so musulunci da kagba na ilimi ne so ina salafu da hannu ya wala ya wala wala ya wala complicate yo wade da yalla wuya wuya wa wuya wuya wa misali bani da haka wanda wani sai da kake kyauta ga yi ga an ki talikun yawaya ta yi illa wahida yawa ya sake guba ban da ni na sake mutum lolo sake yi ya waka shiga sake guda

aga illa da na a gando iya guba ta gwani wahida da ta so zama wa da guda aga illa na biyu tisnawa e gwani wa ko gaza da da cikin la illa ku sabun da yayi an ci saliku awaya ko da ka sani iya guba ko illa wahida ba ya yi ya ruba ga ya gogo guba wuce ne ga dani wani musuro ya gogo yi da jiyo yi da kiyayo sai kun ga yayi an ki ta likun yawaya karka sai ni ya guba ya guba ga ya guba na ce du illa wayi da nanu da ga yau zo da an kaulin min al kauli wa sura wanda ga gaba zu kai to to ba sai to da haka tun ne ma complicate ya wa ga ga e ba nu da hankali ya wa ga shi da laji alani wa ku ga ga da mu ba ga fanni ga ya ka tun complicate ya eh nga mala manyan musulunci man yi ka ni man ga to ka e tiye ni ne mana fi ko e ti aji jona ma to to aji ji aji wa keke e aji keke zuban yi da wa ji aji da wishi e an doro wa ta e to ka fi wa e ti aji ore kuma ce ba ka fi ti aji ta da kai ta ti ni in ka da karshe rayuwa da kike ne ji aji ne ne mana fi ko

ake gani da mu da ma abu muhammad ibn hasan azwaji ne ce su dubu su gafara ibn hazmi kalita fi mujallad ne ki ajo amma daga lula ulu aji a nula ulu aji ya yanzu kalita fi a ko ki ajo wa wọn aji kuskure ke masali ne ce kirin maje izari aka ta gwagwawa ne ga nan waya ga gari ne ne gama na fi kuma gani ba wasu ya soko nan ba zai haji daga wuce wani min haji garin da min haji ko halayya kwawuza wa zalika a yaga mutu salawa ta kamfe ke sallah wuce na fiya wa kafi a ne da a lokaci gudun biya ga adadi biya da gina ne nan ba ne ga wajen yi bawo da shari'a ya musulunci yin na salata kare ta alimmin nan kitaban mafuta a sallar waji waji ta ce mu yi ta da lokacin mu wa dil qira'a da qira'a qur'an ne za ba musalla ne fara kin qur'an tarkila wa min al-layli fata jaddi na tilata laka sai ba ta karabuka maqaman mahmuda kan ibn sa sallam ga la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab zan ton da ne ba fatiha da sallah ba lu da sallah wa bukudi ya ruku ne ga gane wanda ni shari'a warka umma arrasini ya gaje ke lo ruku pambarin da zai lo ruku ne yi ma ne sai yi sallah da jiwu jamu ya pambar da zai yi sallah ne wasu judi da su je daji wasu ikbali kiblati da ya zula yi jiwa alkibla ba ta ne wanda ni shari'a wa mislu fara'idu zakati ke misali ya kwaton kwaciyar falin lai zakawar imana zuciya za a goya kaza kima kaza wa shiga wa da kan ko wanda su biya zai nisa goya ke faraza na tsoki lajin farin lafiya muwari musulmi na da mini dukiyar musulmi jona min almashi yake yanayin gishi wani gobi da ya susu shi wasu mari ko da ya maribar shi ko tijara da dukiya wace yi wa zahabi da zinariye wal fiddati da fiddar wa man ji ilatlaku da zalota ga akiyar lauya ne haifi ya kuru ba da sai tun lati ne don innan ba sadaka to sadaka ji fiya fiya sadaka to awon zaka ai zaka ya zazana wa zaka ya ni zai yi dida nan idan fari alfukara talaka shi. ne baki almasakin yana wa baki ki ne taki wal amilina alaiha ne shi lokaci zaka wani zai je da go zaka dena na so ku ya ala zaka ya mu wal mu'allafati qulubuhu dan gani da zai je eh ji ma shi ne zai ji musulmi amma ɗaya na musulmi ba ɗaya eh, wa musulmi ji ɗaya eh, su ba musulmi ji mu'amala da musulmi ji mu'amala wa ni yo bal ɗaya ke je ga zane shi lokaci je ki ta na gani kina na ga da musulunci wani aya ba ne zakka wai ba kino a ya kudura ga da musulunci wa fil riqabi zai ji wa fil riqabi na ga zai ji ujen dawa ga ko umai wuji ndo guce ga ga ga da lewa ka ga ji an balin ga waya ngo ni gwaji ko sai bago zane wa fi riqabi wujiri ne balin ga halaka ka ya bu la ulu saniyu wal gharimina gani bai zai ba ta ga ajeke ne zane ba ta ga ajeke ne ngo ya la zakaya zane wuji ke wuji wa bata wa fi sabilillah da zane da ke da kuda ya kwaso ce wannan wọ́n sẹ́bìn gẹ́rì jíze ẹ̀dà dẹ́gbọ́ oúnjẹ jáàbọ̀ ìbìlíọ̀níà kó àbáwọn oúnjẹ zane àdàgbẹ́ ẹgbọ́n oúnjẹ dúkìá jẹ́ jáàbọ̀ ní alàgbàta nan an yi bau dole ko an yi ba garin daga bugu wallahu alimun hakim da yi ne soci ma ɗin ya su yanzu yi kuma ke biyan dole ne ba sabu kyan gana da kayan sabu da tako ta yi zabi za su wata wata kawai yi da biyu na sai yi ko ne ba ki za su zabi na jime wanda ta sabu na jina mai layar eh hakin gani ɗan wannan wujiyo zanen wanda ka bayi na waje wani jiyo nígbà wà ní alájẹ ní ọgá wà á débi ilé nígbà tí ó ti rántí bẹ láàjà gúdà àjà ẹhẹ wàlẹ gúdà da àdáwà eh, eh. zaka ẹ nínú ọtọ ti zaka wa gbèdé ìjìlá ẹwẹ ẹwẹ tètè ẹgbẹ lórí ní ẹgbà tí bẹ́ẹ̀ ti dúkú gbèdé tẹ ẹgbẹ owó ǹgbọ́n Ko wá zaka ní dúkú wọ́n á dàbí ẹni èmi jù làǹdó ìdídà ìwọ́jà ń ná alágbẹ̀rí bí Ko? zando da ya a waje hannun aladari biya yi oci ya ta rita ku shimbo shimbo bai zuku zando a ga agala da wani abin nufin a da jike a da jike bai kin alayi fi fari lai da mamu bi mu kun waje layi, la yi bi mu kun za an wala shukura ni ni da ni a gawa zakka ba ci kawai to an yi wasu a garajin a ga wasu wasu ke dajin haya ni wani motocin

banda ta ake da ke ku shiga yi wa ma ewa da tulo wa magina ba ga mu wa shiga jiyo ku shiga yawo banda ta ke da ku shiga ta sun ji masalaci baya ba ga mu wa yau da ke guda jiyo da ji rufe ya masalata bi o da ka bai je mai ji kokari ya addini a dai mai ji taimako ya addini da je za su shiga ma lafiya wajen ya yi yau na yi ne yawon tsakanin wa alhaji na nuna wa wani gamu wa gamu wa yi ke na ba inji hanyi a daji ko ila a ka gaba da kaso mana yau ne ko aga yi ba da yawon tsakawa ga ne wa yi ne ku ga ne wa yi ne ka nan mai daga yadda ya goko haram kaza kaza nan ekonomi ne gida balansa zalunci a egun agagan damar da na jo ida ida ida yi ba zai yusu da laka da ida ta ta tumu da laka wani ida da mu ida ji ga yi da shi misali bani roshi ne wato mo gwamnati ya wasala ya da wannan mura salari ne uku yayin yi yau yana ko oyoto ma lu ari wa ari ka alhamdulillah gratuity nu wa la ya wani ala da wabwa wannan ma la gratuity a nan sai yau jika to bode to bode shi ma shi wa da gida to sai ka yau zubu ka ta ba gida gunya ni haka ka shi haka mu me student gwamnati ji zuwa da kawai yau muna sai yuskula shi mun yi shi ba na gida guda na ro diga ne haka nan jogo trecho wi wadda sa kun jo ba wannan ba idan fa ba mu za jihar kan a ta to ko tsanin wa je da idan ni da su ji da su gwamnati ya je wa gano ba shi dukiya madamu dukiya mu. lóòyẹ ní ìpátá ẹ̀jẹ̀ àjọ́lógó wọn lẹ́ṣẹ́ lẹ́ṣẹ́ jìnà gbogbo wọn dẹ́kọ̀ fún dọ́wọ́ wà rẹ̀ wọn náà tẹ̀lé àmọ́ náà lóòyẹ dẹ́ bala sálárì ẹ̀ nàìjíríà tó gáàtì tí ó jọ sálẹ̀ ló sọ pé àwọn náà sáré lo ẹ̀dà sí bẹ̀rẹ̀ ìgbàgbọ́ yìí o pẹ̀lú ìyájẹ́ ìdàtó ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ló àti ẹ̀kọ́ ọdún mi. wọ́n yà á tán á ti lọ́mọ náà jogo sojo ta fune ta ta ta ajugu a to ka shuna to a to now aga de ne be ni ne gugo ne ti no ta be yo to wa je bi wa a ku bi ya bi wa ja ka ya ni ga ko ba ko wa wa ayo eh aṣọ kájú ní aṣọ aṣọ lọ́mọ náà yẹn ní pátá òwe lówó ìrírí o ìsáàlì bá rí strike university yẹn nàìjíríà pátá gàdá strike tó kú kọta ìsáàlì youth ní pátá ti méjì báwo Aji ajìmwó rè éjì náà yìí. Don daga nursery primary secondary coe diploma degree har da matsayin na gani babu nuna da ta manuwa ce babuk lalawo wato kabuk lalawo wato ta turanci wato ta lalaci wato ta lalawo in man da su jinga da buku ga da takara ba kuma ke kowace ta ba omume a, eji anyị ngashi mgbu kemi na eyi na ẹka ọba ka nta ẹka ẹka kemi na ẹba ajijì a yóò intanet wọchi a ṣe ẹja yìí ẹsẹ kọmíṣẹ crime cyber crime bata ka dị ọba takadọ ìgbà méjì kàtó ọgá na nga security network yẹn nigeria fún state lánàá ó sì rí báyìí náà ń ti dákàdọ́ náà ọgá ẹ̀dọ́ wà sí kàtó wà lẹ́gbà òun ká yé sínú now eji mmeji ze ní gbúgbà dáa lè fi yíyá bò ti dá wa láti bẹ̀rẹ̀ fi fẹ́ ìtúwẹ́gbọ̀n kàtọ́ ọ̀dọ́gbọ̀n yìí ìgbà ń n download ngo tigi n kungo ti flash do ba n kungo ti bando do ba n kungo ti buko ba n kungo ti takale bara do ba n kungo ti takale ne jira do ba n tai ji ati ji ba ta ku bi do wọ́n ló ní ìgbéni ìsì nígbà lé èyí wú owó ìdókòwò bọ̀jùbá nù àtàkàlì kátó wọ́n ti gẹ̀yà àní àmọ̀lẹ́ ẹ̀yà àlejò àdájọ́ wàhálà wàhálà ní òṣìṣẹ́ àní mẹ́ta wọ̀nyí àtijọ́ ní àtàǹfà àbúyọ́ tọ́gbọ́ tó ètò ọ̀sẹ̀ fún mi yàgò ìyáàbò nínú ilé ìwé òjòrò àṣàwọ̀ àlégò ọ̀gbẹ́ tó wà títí dú fáàtì lùdùmí tàní àbúwá jẹ́ ẹ̀kọ́ lè láwọn èyí náà àdàrọ́ ní bà ní èdè gáàlì ẹ̀náwó ayé ti lè jó yẹn lè ti pẹ̀lú gbogbo ẹgbẹ́ gbọ̀mọ̀tì ní àṣà mi tí ó ti so mutunci ba tó lè ṣe sọ̀rọ̀ ṣe ko lẹ́yìn ọdún ló ṣe ṣe rẹ̀ pẹ́ kaji to kuma mutum shi respect na fata wa respect su yes so e eh, gane da bai a tibe a mu biyan ce su da ya su yi yi nan is very bad ina haka haka ba so nga malafu na jin program mun ga ta tv bo shaba dan ba ce eh, ngane ya ki nika tere gina da la usman tome ana wuta a gaji program mun shiga fili go a tsere da tsiye da tarbiya ki miki yayi ko shabra ma aboki aboki kawai ke kuna da program mun nan kun gangan da sun go katiri ni ne shiga amma program mun da ta ta ne ga abun ya don ga wa sa ni àti gbọ̀ngàn àwọn chicago tún ní àwọn ọmọ yìí nke gangan yẹtí ẹni mẹgbẹ ní pàtí ní bá yìí gangan egun agangan lèji ìdánidánidẹ ní sájìdẹ èkú tí a kékeré ìfijì wọn náà ẹjẹ ajá apámọ́tà lọ apámọ́tà jẹ́ abó ádà lọ a gashin abu a son kayan nan a son kayan nan a zalo kin ba ba a kin ba gwan nan tana kaji na jina to ne to gu kayan na jina biya

fa na mai gaskiya na na ji alaka da ne na masu da kafi da gudu zai ji kasuwa sai luri ne da su sa shi kala kasuwa yau da nufin siya in sha da raba zami da zai ji kasuwar shi ne na wuji gane wata a cikin ina ne da shi misali ya biyar ramadana sun mutum na tun yayi wallafi na amuriya da imani jina كتب عليكم الصيام لا جواج بتاتي وكما كتب على الذين من قبلكم فمن ألو جواج بتاتي زي لأن لعلكم تتقون يبين إذا صيام سوشي ومثل حج البيت الحرام كيكوتم كوتيا جزياج هيك تسوشينا أجي جواج بيوان الله على الناس يجي البيت من يستطاع إليه سبيلا كيف أجي لا جواج بي يا زيجاج يقول لنا واتم الحج والعمرة لله ونصف الهدود كيف جاء دوكان يتوت لاجي التي حدها لهم في المناكه نتوت لاجي ديا وجونا والمواريث بيغوغينا والعقوبات بقولشمنت جينا والمبايعات ببيع جينا دوكا تكي فيها وجوه فوالا وجوه yabo na na bayan sai ki jiyawa sai ki mabiya zuciyawa ne mabiya zuciyawa aliku ego biri ego e bira wani ego mace ne ko kuma yi ruwa ko in yi gaje ji yanzu e da e ga gaje ji egi masu ruwa shi a yi kuma kai ji dangola kiyaye kaza kada ka da wa ba ka za ta ce kada ka da wa ba ka za ta ce rabo ba ji dana rabo ba ji dana rabo ya ba dana rabo ya yi dana ba ya ko ta ji na ji ba ne mu ji ko ki ji ko ki iya ka ko da lura ji ji wannan kuma shi da kuma العقوبات بارك الله وعليه وقعد بعد يا الوجود عن دور ẹ̀là láyé sí ní àwọn àjò ẹ̀là láyé amma za mu na da naje mutuwa guru gane da yau sai ya saka ta ido sai da wani da shi ke nan wasu jami'a ne ba ta ji zando da ke ido zando ne da ke ji na nuna na aiki ya ta ga arzo da ga ga da su da ba na da kuma da ta ga da ta to ga da shi ga ko su da shi ne ba mu ci ne da da ne da na kai ba mu je gida sun da ga ne eh da shi لا ودي شفتوا اللي ما جاي قال لك يا ابو باكين هذا بيجي doka ne na babu ke kuma da zai a jirgin lalaga jirgin lalaga ne wanda kone abu ne ko kai ma ta ji a sa da abu kisa ya sula su ji a sa da su ne wai sirriya ya makaranta ji a sa da su ne ya kama sa wa da dago ya ke wa da ne ta ji da rula ji ta Ìjọba ti wọ́n yẹ. Ẹ̀fọ́ ni kùkú wá ti jẹ́ gbòòká. Gbòòká ń bẹ jùlọ yẹ láti sọ àná lọ́la ìdàgá ìdàgìdì. Kálẹ̀ ẹ̀rẹ́ yóò jẹ́ fóònù ìlú ẹ̀rù fóònù ìlú ẹ̀jẹ̀ ìdàgìdì ṣẹ̀fẹ́ báyìí. Báyìí, ọ̀dọ́ ẹ̀gbẹ́ ń bí sílẹ̀ àjọ Böyle öyle fikir. Bir mesele yapmayı Şimdi inanırsa yaratar ki yaratar bir yıkılır. Bildiğiniz reservation darbelerin için darbelerin de kalan için bildiğiniz aktivitenin için wallahi da jini ba ko ne ba ki ne ki na zaɓe wanda an kare a cikin da kawai ko ko ba ne a Allah wa wa shi shi ne da da ake ciwo ba ya da ne ba ki ne ki na ta ne ko ne ne ko ne da Ajo ya fari ga ne ki ce ko wa da ne halaka abu ji ce da ne kai ko ko جدي بعد ما وصلنا يا اياد ممكن احتياج بقى انا بعشان بس ده بيلعبوا ويجيبوا بتعليم بعض وافكر هتعشف على الله وقاعد بقول فجأة لي ما بيعش لما يتعدى تبني مقاطعية لا تسمع بنا وتجيب الشريعة اللي بتبني لو كده ده بيقول أتريد الكلية في سياستي الشخصية وأشياء مقاصد من الجاء وتجي بدون Até uma pessoa de dinheiro, eu sou valor. A máquina, brilhou, energia, a galera da não vai tirar, tirar o tirar o entender, não vai desligar esse tempo, tem que ir. Inshallah, não vai pegar a carne, que era um constitucional, constitucional. Eu vou te dizer, um simplesmente ele não será, porque a carne não me diria, me diria, que eu não sei se ele diria, que كتب بالإنجليز من كل ساعة مسلم مسافر Ngala ẹnìbàtí yẹ kàkìtà pọ́lísì ní ìdí ìdòwò lóṣù ẹ̀kọ́ ti yá ayé ìjọba lójú báyìí náà sí ẹgbẹ́ tó ìdíje ìjọba báyìí ìjọba báyìí àgbẹ̀ ẹgbẹ́ ìgbàjà ọgbà ọlọ́pàá ìjọba ẹ̀yìn jẹ́ ìdíje ìjọba ẹ̀ mú sí ìdíje ìjọba àti ìdíje ìjọba àtẹ̀yìn. in sha Allah ta'ala ina ga wa ba ga abu wa ga yaki zai je ba da shi ta ta da wasu da daga hawa ke da duk gaskiya na da yi da yi da yi yana da ta gani ko misali ba wato zai ne in ba ba in ja kwarewa ga abu wa wa labari ne ta abu ba àmọ́ ẹ̀ka báyìí ilé aṣọ́ kùkúrú ìdìbò kò lọ fún ìdìbò káàdì ìdìbò mẹ́rin ló fún ìdìbò ní gbogbo ìgbàgbé gbogbo owó yìí ló gbé tàbí ra ìlú kì fún náírà ìlú àti àkókò náà ṣùgbọ́n ni yawon mubaya a jiye mubaya a jiye ma na cewa ke mubaya a mubaya a da wajiyar da cikin wannan su ne ko kuma kwace sun da ji Allah su sun da halau na ne kawai sun da mula da yamina na ya ajiye ibi عيد الفطر بعيد الأضحى والجمعة والجمعة والجماعات في المكتوبات في المكتوبات صلى يجمع هنا جي فلنا أصبع زور لا تلمد الشاء والجماعات في الخصوص يجمع يجي يجوز تقول يا دعي تصلى الخصوص وليس والاستسقاء بتاكل يجي da sallah ne shi haji ka kula ga ya ga wani nan ko kula ti na kafi da sallah na yi da wa da sallah tarawih wa ga ti ne ba ni wa wa ko ba ni ne na da kila bi ai no ni ni ti zai da ni da ba ha da da jama'i fati ni ne ni ya ni yo jama'a ni ne ni ya ko gangani na ga jama'ar musulmi ne ya na yi abin ba a sallan kefe suna iki ke yi sallan ya alkutu ko ya gafa wani wajen gwangwajewa wajen gwangwaji kunga awa wajen yan kunga awa wajen ni kunga awa kunga akwa ne ya ji ne ya da yi sallan biya ne sai shi da ba sai shi ji an ne su ba ba ko ki mine yana annabi sa sallam ke yake gina an istighfaru kaga yake ya ya guje meji meyo ya ce da laban ce da ta lewa yi tiskai ya da ya so ki ya ta zuwa da so ki ba ne da so ki ce yayi ne jama'a bai ne kawa da mini sunna na hannun ba su nan da ya yi su da ni ba wa ne biyo nan ga kiyo ko da su jana ta ki sallan na ila ji ila ga jaji

za mu yi shi ba na jin da suna wuta ko a isa ba zai hankali ga ta wani to suna ya ci jango jama'a fi ba ta gu ba ne ji da gari wai ji da yi iye iye wai mashin lona wai da mota jona wai ga da mazarza a can wai ya. ko zanen cin yi da tsawon yanzu ba a lauda ta yi zuwa wa. Ina ta daga siya jama'a da ba. ale ta yau ta wula ta ale num ta ta ne daga baba hadi ma zuwa ta ba zo ne ga wanda ne kun da ta da ne suna ga ma ba ga shi ma ga ku kuma ta ga jami'an dora amma ya gana ta ga da yi mu gida ne a yin jiya a yi a kwanta ya yi shi ne da zan zo ta ta ta ta ta ke wato janayiza jija na jirgin lokacin gure lokaci na fara ne ba zai je sai ba sai ba za a kiya ne in ma na kudu su gani na amma ga kuɗi a wajen juyi da imani ma ja an da wani kuma ga sa jima ga sani wasu nana wata rawi min ne na ne da ke da ne su misalla tarawih da ga ne da sallallahu لو قام رمضان انه انا وقت صارون فرع ما تقدم من ذنبي أن هذه الصيام يوم رمضان وتعطل من جماجي سوء تعفادي سوء تعفادي من وجوه يعني وما صنعوا لهم في العادات بين عن بلاد الدمين يصنعوا العادة يعني إذا جيتها مثل المصائب والملابس يعني جيت جيت وفي والولادة بيجمع والموت بهدره ونحو ذلك من السنن وان بيجاتها من السنة والآداب بلدجه والأعكاد بحكمته التي هي حكم الله لو لا يكون تيسرك ورسوله بفتنا بينهم ساكان أبونا في الدماء ساكان إيجاجي والأموال بدوجياجي والأبضاع ينجل بمجهور والأعراض ينجل dangi ji wanda na ce ji amfani da wani abu shaɗe da shara ji da gari zalika da yanzu na jami'ar hudu da wani kuke yaji nan da ake jina da gari zalika amma shara'a wulau nan da yanzu na ja a kila da da shari'a ala lisani rasuli za a sallam da yanzu kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ba da yanzu an ga yanzu na da da yanzu ji ji da ba ne ya guda biya wani gina san mila ga bismillah kurbe ne ni kaji da kogo a kulmi ma ya ni kaji da gadi bai lantsa ga wani eh biye ga gwati da ta kulu bi shimali ya ga ga gwati kulu bi shimali gwati wa da ni ga ne biye da ka ka da ga ga da ya ni ga ni ga ni wa kunni ya ne ana diga da ke yi yi ka kai na dole an ga ke da ya ku ya da ga sai ku albarka la da jaye yau ya fata na gaji ya yi tili ya kuce ya yi tili ya zama lalan wai ga almasaru ya yi ne ta ji ba ne ga dana to maga a je ya alayi da mu ta wani yara mu sai ta gwazuwa wa ibn ali ya ga sadu ya sadu ya sadu asibu masa maka wa ga ji wa ce ce wangi ce ja alayi ta kun musa ja gudawa ce ta ce gwazuwa ce ce gwazuwa da ne to kuwa fa tufuwa kwaje amma wa ga baji ko tufuwa ba baji ndo da ne ko tufuwa zaja na ne so ki tabbatu ba so tufuwa sai ba kin ga gona ne da ba so da ina da tabe da ina da zari fatin nari yadda ne ga da karkashin biki ku kun je ko ya eje ko saka ko waye gona da wuce danan da zama ce ko tufuwa na yi gona amma ne ta har da rai show your yash daga ɗaya? problem wadda wadda ga ke mu bi ka kai ki hasabu Prison ne ba ya wani na ila ila ko mutum sun ya sallah. ce prison na America ba su Mọ̀sára yẹ bí èsì yìí lọ. Wọ́n lọ àgbà ti rà Amẹ́ríkà. Lọ́ọ̀tì rà Amẹ́ríkà. Ìyá gbé industrialization, decivilization nídọ̀. Pẹ̀lú ọdún yára ọkọ̀. Káfù méjì àti èdè slave trade. Ṣé ìgbòho? Àti ẹ̀kọ́ òun yìí dán ìrètí nàìjíríà yìí náà. sọ́ọ̀dẹ́gbọ́sọ̀ ne ó láàyè bẹ̀rẹ̀ lé lánàá náà sọ́ọ̀fà ìkọ̀lù ní ìjàgá wọn yìí bá tẹ̀sà lórí bí ẹnu pàṣẹ bí ẹnu pẹ̀lẹ́ bí ẹnu ìjẹ̀kápá tẹ̀ kẹ́ni bí ẹnu fi lè fún ilé òkú yẹn tó wọlé kò sọ àlàáfíà yìí lẹ́bi ìrà àbúrà ne ẹ̀ ne mẹ́rin ìgbà kù ọ̀fíìsárì kùmọ̀lá ọ̀fíìsárì kùmọ̀lá ń yọ̀rọ̀ nígbà mí lè tẹ̀lé àlọ́ fílẹ̀ tẹ̀lé nga amẹ́ríkà ti fẹ́ yà ṣé wo pàlìkò tí yìí fẹ́ yanzu kina kina da aka je wuce bayan yau da suku a kuda north america dole kiyo duk profes a ke da kuda yi ne ne ja ga da suku ne ke kuma ne ke da turai a ne ja ga suku a ci ma sai ya ci ne da ya shiga da ko to daga baba su ko ne na shiga ko shiga shiga ya lokacin ko a lokacin gini ya lokacin a shiga kula da ko prisoner ana kula da prisoner ko ne din ga ya lokacin ko ba ni ni ya a ga ko prisoner ko ya ka ta ce gwarwa da daga kuna sai ya ka ji da gwarwa da na shiga da go ina uno ya an da ni na ina na ina kuma na ga ta ne ba su a ji an ji a ga ke ya a ji a ga ke kawo na ake kawo da su a tafe taya da wanda ke saka wa shi wani saka zai taya misali a a tafe fanta a tafe shi a tafe ya saka da tsakanin yayin daga ba wanda wani ne la wanda wani na ke gaskiya ko ita ce a ce daga ni ba da su da ke shawo wanda ku da a ce ji wani kawai ga ba su ya da ku da su ina ba yin ne ne ne bayan ko dan ba ne rike annan zuwa da kiyasa yau ku kyare àmì ìwé ìfọ́nà ọ̀rẹ́ tẹ́ka sọ àná ọ̀rẹ́ rẹ̀ ìlà nígbà òbí tí kò máa mọ̀ lẹ́kẹ́ ìdẹ̀lẹ̀ wa ẹgbẹ́ jimá wàlẹ́ yà ká àwọn ẹlẹ́bàá jimá wà jimá wọ́n tó kun náà wá yí wà kí kàjí wà kẹ̀lẹ́ ju wà kẹ̀lẹ́ fún àtẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ àti ìfọ́ àtẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹnẹ́kẹ́ làbàá àjẹbí náà ẹ̀rẹ̀ wà àjẹ àjẹbí kó ẹ̀dùn tẹ̀lifíìmù yẹ́lá ìlàhà ìlàlá ẹ̀dàgàtí ẹ̀dájà àdèlé ẹ̀dígbà yín ẹ̀láwọ̀ ẹ̀kùn wọn ẹ̀dígbà yín ẹ̀láwọ̀ ẹ̀díṣírì ẹ̀dígbà yín ẹ̀láwọ̀ ẹ̀sẹ̀gbọ̀nà àdébìgà áfírí mu bíjẹ̀ ní azẹ́tì ẹ̀dàgàjà àdèlé ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ kìrìkì yẹ ní ìgbàwó ti lómi ẹ̀sìn dèdè méjì wọn lómi ẹ̀sìn káfàdà àgbà oúnjẹ àti ìṣẹ̀tàgbà níbi à يقول عليه الصلاة والسلام ليه كيف كده واللي يجي يكمل الملائكة يعتدي الملائكة يعتدي آمين ما يجي قال أبو ba ta ko aka mu ya Allah da ne dinan ko da ni ba wani ne sa sama gidan gani ne dan ne la bare jaji ne ne jaji yaji da dukiya a hita shi to yawo ce shi to yi limashi to yi ba ya shara nan da dan yi da amfani ba ta da a ne sa su bayani ji wa habbaba ila yin imani ko to kuma imani gwai imani ba ta yanku jabu wanda yana hufi kudu dihi ma imani na lasa da yin abu faja ala hun mutabi yi yi rasuli yi sallallahu sallam kuma wa a so ma hun ayyantari wa ma alu ma alu sa sallam wa so a jike fiye a gufe fiye kuwa. Ndamala which one has been لا إجماع وجمع تدوينية lóògbé lóyè ayájẹ́ ayé ìyá ìyá tẹ̀lé sí ògbóni àwọn olùdarí ìjìmáwò níjìyà tàbí níjìyà wata haka ne ke hujja na majalai hujja na ba ba su da ba yi jure a da maza ne ba eh sun jure wanda ga yadda gwaje maza ne ne jigo hujja na fa da muke tsaye a yaje tabbata eh نعم وغير إجماع الصحابة يحج نعم. نعم. نعم. نعم. الصحابة عن الحجة رأيي إلا الإمام دار كتني يا الإمام ابن خزيمة ya sashi ya yi mutane da aji ku shi a idan a yi rini نعم ينبع وجوانا فيها ايه؟ ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ويصله جهنم وساعت مصيرا فدي ما شهد أربعة

من بلا كذب فإن أتانا الله إخلاصه يأخذ في كل الأبدان فتعود بنور إلا بذكره لا أخلاص السورة هذا إلا وين وين تا لا ده ولا ده على اللي يسمور يسمور في اتصال الهرج يا يبو هذا زي بيت ما وجه عنه How many ko ma wurujan? When there is ma wurujan, I get the iya mini ce na kuma gaba sai su wuce hajjin layi ke ni an wadata fada ku ba ta ba sai bai cece ma gaba da girma so ka da haka gire kiriya wani wujayi abin da gidi a yi ba ce ijima ce cece na kuma gaba mai isha kike rasula ba ni ga da ni ga gaba ne من بعد ما تبين له الهدى بان بواطل العيون ويتبع وما دام يقول غير سبيل المؤمنين يقول بيجي المؤمن على يعني نوله ما تولى فنبدأ جعلنا عشان غير سبيل المؤمنين يقول المؤمن يقول الجماع قلت يعني حضرتك يجب الزبون يجب الصوت يلقنا بذلك القرآن وقال وأن هذه أمتكم أمة واحدة alume yana alume nuhu wa anna rabbukum ni mai ce ya fata kun kuka samu ne ta babu ya ku da ni a ne ba ba mai musulmi ga ki ba ku ji nyani ki ga na yo ga ya hujja a ga tafiye daga na a shayi ya can ya bai iya yin ila lahi ba da so ya ga ya soki su da gangani da tuju a cikin da ba abu ba nan ne ya ta nazu ne ya ga gaida wa da su ne zo a ta kai ya ta nazuwa ya ta ji jimawa ni mutu a wuce a ne a ganin da ila a wajen da za ku yi jima a wuri janin a isi na nabi sallallahu alaihi wa sallam ku ga latakke na umarci a na zalala a lumon ya gudatiya ilmuwa a ganin da ila a wajen da ke lafi jima a wuri janin a nabi sallallahu alaihi wa sallam ƙwajin تزال لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق لا يدرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أول الله وهم كذلك بابو غادي غادي لا لا تسمع غادي كيري كيري ويا كيري كيري كيري كيري غادي لا لا تنا لا بوصا حاجة تقول القيامة بنا هذه تبقى بنا بنا da kirkin na jini a turfatin na biyar da sa kwafi mai tura nan sai e, ga na ga gano aga ijima wajen wa rusa ba na ji ijima da jini ba ya ji ana ko matsala na e, jili jili da usuli mana usuli usuli ya da su ya ciki amma kungiyar da shi da kafin lalace gudu sannan ko yadda da wani ijima gbajúgbò ládòrò lẹ́yìn méjì máa ojú ìjà àgẹ́jì lọ tuntun àlá ẹgbẹ́ ẹ̀nà tó kọ́ kálẹ̀ ní ọdún ẹ̀kùnrin àni wọ́n tún ní gọ̀mẹ́rù sí ọ̀rọ̀ fúnà bàtẹ́jà àtọ́ àlá lẹ́nìyà ń tutù sinẹ́ wọ́n ń tutù ẹ̀jà yìí lọ́nà wọ́n àti ìwòláhà wọ́n àti ìrọ̀tù àti ìwòláhà yẹ́nu tutù ẹ̀jì wọ́n àti ìrọ̀tù ẹ̀mẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ tutù يوقاتها وأعطيوا ربنا لعلكم ترحمون يعني كنت سيقول لي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتب رفض جسم عمرين يقول هو ايه لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما يا يا يا كتاب الله وسنتي لتاتي جنة كم نبي إيه ما على هذا ijima ne shiga ijma hujja da shiga isha ya gaba shi ya gaba ne a da wani aya ne ya ji a ta ga ko ijma wa al-Qur'an da mu hadisi ne ijma ke ba da ya ta ga ko shi ijima wa da wannan sunna ne diga budo sai ko ko to a to a quran da sunne ga Allah to Allah ne kin mutan ويجي يعني قالوا أتجد كذلك جدو ويجع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجود يا نبي يا بدون يا جاد كذا كذا سيني أجا النبي جي سيني هكو النبي جماعة أنا عليه اليوم وأصحابي النبي تأتيه بإنه بصحابي جينا ويعلم كما النبي يا الجماعة لا الجماعة عرف كم لا الجماعة من الجماعة يعرف نفسه الجماعة من التكلفة يقرأ الجماعة a gaske ke kan tuzu ya ga annabi sa sallan da sai lafiya da ya ci hadisi ya zana hali ne ya zaga ya zaga jami'in ne ko ya ne daga tariku lijini da na addini lugwanin almufariku lil jama'a ta ganga almufariku lil jama'a ne mu ya signify ga alijima'u da wani na wasu lemun joro

إجماع نهل المجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إجماع من شيء بقعدوا ما يعني صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشيء ya na ruma ne jibo kun ga so ne wa ga yi mustai ne jibo wala ga ne ka to ẹgbẹ́ náà ojú àwọn ìṣe ìdímẹ́tì fún jẹ́ ìdímẹ́tì ó tẹ̀wọ́n wù wá kò tó mọ fún ìlànà tí ti jẹ ṣé máa ń àgbègbè fún yà lọ́kọ́ ní ẹgbẹ́ ìlú rẹ̀ ní náà qualification náà gá qualification náà gá wà ìdí gbọ̀rọ̀ ní. gidi ta ta wani a dai ko ci zaya amma ko ci ko ijma'u ujmu kula yi mota ujmu ko ci mota ba ne ko ji gane ko ko yin da gani ki sai ke mota ujmu problem ki sai ake da ijima wa sahaba yi da zai rubu da shi dai ta ko ba ko da ijima wa sahaba yi ne da ne ko da ke yi da niyya jira yi dan ijima wa sahaba yi ga hujja idan da ka ruwa shi a karshe wa ga da wanda ya wuce gurin ka za mu rufa ga jirgin da za mu ga saura ko so da yi mu sai kuma duniya sahabi ne a ya a ya a da kwanar da faɗaye ma na ba da gudun kuma shi wa ɗaukar da wani sun yi ba na yana amma ka ba ku tubu su yi su ku ba da ne da wuce ruwa ila mai gida da zuci cika ta yi ne kama da lati lumamu kablagun kenna lumamu ba ci da ajiyi kani a nan lọ́jọ́ bá àlúmọ́ lọ sí ìkàní láàmù ní àníbi àlúmọ́ àlúmọ́ lọ sí ìkàní láàmù ní àníbi ní ó lọ sí bí dájú ká in kanat kullu ummatin idza ya bani al'umman don ka kula ga da abin kanan arsalallahu ta'ala idan yi so ta dubu jin da shida biya daya kama qala ta'ala Ta so ta zaki ne daga wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula a cikin ya ci gidati al'umman don أن يبود الله قاجب سايسيتي واجتنب الطاغوت أما لا تعدل بطاغوت وقال تعالى من أمة إلا خلا فيها نذير أجعل أمة دون دبوا إلا فاتبا ناجان قرجتنا جاجيو يا يا ويا ويا انتم ابدا ما جاء قبل ما بدا شابو تقول يا يا واد لا نجوا tabo ne a libya wa ne da ne ji wazu ne ba yi dinye ji a gwamnatiya ka shaka ala'u wa roto na bikin baban agaya ya e ba san ya ya ci daga e tó yìí gbé siyasa yìí aláàbò yìí ẹ̀yẹ̀yẹ̀

kakuni ma dogo ni association ndị da ya wa ya ne kakuni sai kakuni aja aja ni o Allah wa ko so shi wae no shi wallahi tallahi ada ga waz ne ga Allah mun ke kinu na su ne shi ne jo ke kan ni lokaci da wani ke wata tsira na mun ka gangaci mi yoga ya ga wuce ne da nan da está ne ba kuma ku samu ba tafsiri an samu rabi bubu ebe tie technicality dike ti jirwaci yoga samu rabi samu rabi to ya su ce sai ga gallon ta sai an fara sai gallon ko in ba ga gallon ta sai an fara da gallon kun ci mai da abin da ai sha ne bi da an ka ta sai an fara da gallon mai shi ba da an ke da daga wa aga wa ni ga fishi sun 50% ce jani ko naci eh, kirkinci na da alami yuni da ya ibrahim eh, na ya shayen kuki ke genki genki na kenan agala 15 agala 15 a ga ina a je ni da ya su kuka su cikin ba ta wasu daga fini wuce 5% na kenan haku fari da na kari a da wasu ya ce an ne da ya ba ha yi yiga yi na tsaro da lalata min da fatira yi lakin na na mu jibar qur'ani ila yiga yi na tsaro da lalata daga su ba ku ne zuwa min fati fatira yi ba yi ta kana lakin amma نقولنا موجب القرآن إن القرآن إذا يلقى جزء والله ناصر دينه وكتابه ورسوله المنفوذ من أدنانه الله nga alkur'ani a nasara allahu nga sunna a nasara allahu nga addini a nasara allahu kitinu kiga tun daga adinanu na ali sallallahu alaihi wasallam a nasara ne jiga da ko ego da gaskiya ce da wallahi la su ya ko a wuce alkur'ani ìwé ni fassara ya wọ́n ni ne náà ní ìgbé ìlàwọ̀ ha ko yẹ kó ó jà àtàkùn nígbà tí ó ti kí wàá lórí àṣìmáwò ìdíyà rìsáàlà ko. mutasa kalili jawari misilili mata ne kuma ashiri kun ga ba za ki ga wata an ne jaluma an ne bisalla an ne bitelumo an ne kuma jenebo an ne kuma aila an ne kuma nifaso an ne jisunno an wuji ne na so ba ai na so ga ya na fa falan she wali dini kafinga wali dini kalan sawi she inda shi dabo wali dan marna wali kaza ba ne ga gado babu walan nan lo na jaji ya da yare na jaji ya da yare mun na jaji ya da yare da zaje shi shi gawar jowa zo ma ne so da ku wasu wani wuja ya da kura mu ya waya wuce a ne sa ta da mutu fasara ya waya wuce a ya sahabe ne shi ta ne da wani ke dan bai ka to wuce kai ga liman maliki ne na a maza be malikiya ya ga waya ya ya ogun kwali ya je ta ki wanda ya ga ja na ni bashirin wala da ni ba na gon gon gon je je kan ban dora yi waje kan da irin da zabo ba ga wani a da ya ne ni ne da ya wajen tsaro a wajen annabi ya ajiye wa wazi yawa wajen tsaro wajen annabi ya ajiye wa wazi yawa wa kasar ja wani masalata wa tafsiri ja wa na ga ciki bana wajen tsirasa da kuciye ba wajen larabciye ba a daga mamaki ya gwanin kan mutum gafi ne wàásù ìgbà ẹ̀gbẹ́ mi ilé ẹgbẹ́ mi yóò tóde tó ń zira àti oúnjẹ tó ń jà náà ngọ́ọ̀lì ilimi ne zan mace ga annaki daga cikin babu ci wanda zuwa da ko zariya da ilimi kan wace zariya a gula kuku ba shi alaga an soka ta tako kuma abu gaskiya ka so ko amma ne ba ki sai ci wani wuri da wuri muna ji amfani da barkai da wuri ba na je kajar da kafin ya zo ba ne ga dai da sai ta na duniya ba ne ga cin cin sai ci fadi su ba duka Allah da ya duka shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ki ba mu da da kai sai ki mai yi ko da nan da bayani ne da ga da wala ki ce ko a kafin nan Nuwadi kalau sendiri di China itu tidak bisa bukan yang kau dari jam di sana. Tapi demi itu siapa pun yang tak ada yang di sana mesti di jatuh di sini. Ia boleh di di jalan di dalam di kerumah ramanya. Abi mungkin di nanti lagi mula saya di generasi mula saya di generasi mula alia Islam mula alia dengan beberapa orang yang berjalan terus terus Ya kerana kita Sementara itu di iman iman Orang itu iman iman Dia ada bangun kecil alam Dia sebab itu di dalam Orang itu dia Itu sebab itu dia bangun Rasanya sebab itu Kita kini iman layak Amat iman Iman itu baru itu isi Bangun kecil Dia Dunia sebab itu di dalam Sebab selama dia di dalam Dunia Mereka sebab saya ini Sebab itu kita Sebab itu kita Sebab itu kita da uba ke da sai da kikai mu na ji da in kuma ne ya ce ne ne in ne ne da shi da ya na da fara da sarau ta cikin do amma da ba wani yana dan mu kan da ya ce lamu ta ji ne da ka ne ga Abuja da Abu da da dan ji Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ne da Muhammad da ya ce na ta kan murad ne to annabi ma cin na guda ya kafa sanu to ne guda sai na da sai na duka ne ci jajira gona ne ci ke da yi to ne ne ci ta di da gona gona mo ga sanu da mu da ne ke ba ni ne ya ni Muhammad a cikin ne to ake abu da da abu da yi da ne ci ne ne da agwayen nan da ake zama za a fito kuma da dubo sai ki shayi na face fiki da ganin ruwa a san wajibi wajibi a ganin yau ga sun kai ba wani sai ki rayuwa ne zamu ba nan da ki na ka ko ki ko shirka ko ki da da ki da sabu da ci ya ci cewa da na yiji yiji imani ji da ta sai ki ladi ne sai ga da sai ki na sai ga da wa ne da da ki da wani da ba sai ki sai ki da imani ki yayi da musamman ne da da da ba da nan da ku sai da nan sai da ne ne ba ki mun na da sarwa ki da ilimi mawale gaskiya wajibi wani da yi miki biwa ilimi in wallahi in wani zango gabbadan lada ilimi da yana wato da zan ilimi ji ta canja ina nan mun ce wannan wannan zuku ta min salwa wa ta'min la asalka ta'alluma wajika hatta alai zango gabbadan lada yi yamma nan mane ilimi na tare da wato ji kokar gaskiyar da nan ya ji dace nan ya ga kibo ya ga kibo ya ga nan ya kai na muhimmanci ne da nan malamai ke na da su da ilimin da ke gaba wuce amfani lallai ilimin gaba wuce amfani ba malai da bayan mai jini shagala da yi hannun ko kuma ga da wani wani alai ga yake ne sai kwanda ci kai mun je bayan Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yi ilimin na zai gaisu da kan dundu ya ga shi shi gama da wanda wanda su da gore ba su ne ko a ci kan da su da kai ya sake zuwa yi ne mun ji bo gaskiya yana wa ga wani kaya yana je ya mutu da wani sa annabi muhammadu labe ma kuma a nage ilimi na jibere ili amfani da sai a so da ya ce bai gane amfani a kada je amma a gaji yayi ma ko a nage ma bai ma bai ma bai ba ta yake ko mace mace ikiyan da bai ba annabi muhammadu ma ko a nage gaskiya ne ilimin na jibere ko ji amfani da ne do da ga Allah la yayi ilimi amma fitar duk da bai bayan annabi muhammadu wani shi ne yake da wajen musulunci a mazuni ne ko a nage jabo bai ji daga da ce duk da su suna ai ga ai gida abota da ke ga wani da take ba za su wani tun kan gudu ne yanda ki kai na jagora bai je da bai ga ga wani wali ne ji ya fada shi abama gudu zai so nǹkan bá kù jíjọ ẹni dùn ìpàlẹ́ gan tuntun ẹ̀wọ̀n ṣé abrahamu ń la àǹfààní lè yàyí wa ìmọ̀lẹ́ ìkú ló ṣe wọn kábọ̀ nípa ìwọ̀n ọ̀pọ̀ àlàyé fún àlejò ìpínlẹ̀ àlejò ìwọ̀n ẹgbẹ́ bayan wani ya kai lagai su da su da jami'a da dole ne wani kila mai toka kin da man laga da bani da ajaji tafsir man su da fasin kirgina fale da mini ba ta fasin shi don mai mai rufi ya laji wanda ne da ji sunna ce a ji a da fasin shi laji da ga raji kai da to ale da ya an nawo sun dewa to da ci sai ya raga tiya biyu da ga shi lan kan yi zuciya ko ba da ne to ale da ya dago mini ba ko ya ba da yi a ga ga ga ala shi wani ne kida go kan ne go wani ne kida go ne da sun ga to ala ne kida wani ne kida kan kun ga da sun ga kito ala da ibn yan go ne kuma shi to wa ga da ya madalla to ala ne ne tawadu a tawadu ne mun yi da ne dan da to ala ga bai ne na ali muhammad wa ga yi kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba alumu di kaka aga ga ta jin ta zo ga nazo a gada nan aga ni jima gada ni jima nazo annabi ga man ata'ani da halal janna wa man wa man ata'ani faqad ba zai ga banna da wuce gaje da gon ga gado da mun ga ni da mun ga ni ban su da wuce ga gada ta ta ba ba ni ka bin la ki sun ni a gada aljanna da shi ki fa ga ya ba aljanna na ni to zan gaci ya ce duk da yake wani hankali yi sun ji ga annabi muhammadu to ga shehu ya ne aifa alkiyam ga sun ga bikin wani talibai bikin ya ta ta aljanna ya ta tiyo tirambo ya ce kuma jama'a ke ne yara a abin ne sun ga kuwa da bikin mutane da bani ma kwa ku ce fi babu wani eh waga ya Allah ya ba ne da yi su shi daga nan a aljanni bi da nan wa Allah ya san mun wa Allah ya yayi ba nabi tó da a ti wà léde ẹgbẹ ìwà ajá lùwà ìdá níbi ẹgbẹ ìdè bíbí ìdíjọ ìdè bíbí ìdọgba ìdí ìdè ta àtọwà bí tó bí a ti ẹgbẹ wà á lájẹ àyín ga àti kòkòrò ní ẹnu ní zai daga adaman da suke fi wani na maka wani maka na ce a ji jiman da shi daga a ji da zai kuma tala ya ji to ko ta ya ji na daga daga wani da shi da to a na bayani to ki gudu nan ka ne Muhammadu wani wa amma kiti a ne kike ki ga ne ga ne kike ki ga ne mutu bi musulunci dan dan da ya ga dai nan wani wani akan yanzu da ke iya wanda yi ne ya ce hakika wa sai wata ji da sai wata hadis Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wani yi da hadis da wani bukata ne a to Allah ba mai Muhammad ne ne ba sai duba ya ji rayuwa yayi da ne da ke Muhammadu kábàámọ̀ gali ne da wannan gali ne wajen ta zama kira'a na alkur'ani a nai sa sallam da